ba da wanda ya saba harkar saye da siyar da ainihin motoci kawai sai ya ji a ah, ga ai tumatir yana siyuwa yanzu ana yayin kai shi kudu kawai ya ce bari shi ma ya je ya roka tumatir ban mamaki ya kwana ciki ko ne irin wannan ana samun malamai waɗanda za su cinye rayuwarsu suna koya da koyar da wani abu lokaci kankani ko kuma saboda tadakul shiga juna da ilmomi suke don babu wani ilmi wanda yake wato zai zama a abin nan independent ya zama mustaqil an sa ilmi kowane ilimi ana samun inda wata harka ta wani ilimi daban ke shiga cikin shi ma'ana a cikin ilimin qur'ani dole za a samu inda hadisi bai shiga a cikin ilimin hadisi dole za a samu inda lugal arabiya ta shiga a cikin luga tarihi zai samu mashiga to haka dai haka ne ire-iren waɗannan yanayi su suke haifar da sai wani ya fara yin magana akan abin da ba ya koyi a kai ba wazalika zalika kaman takhassasa ya takhassasu bil qira'ati dun sunan akwai wanda zai zama takhassus shi akan qira'a ne banda hadisai mithlu kamar asimu ibnu abd najudi al mutawaffa sanata 28 ba'da al mi'ah al da lil hijra imam al qira'ati al mashhur asim wannan ne riwaya qira'a na uh, ibn habs daga asim ibn abin najud aka ruwaito ta wannan mutumi limani ne a kira'a sananne qala al-hafiz ibn hajar saduq ibn hajar ya faɗa a cikin taqrib ce mutum ne mai gaskiya lahu awhamu yana da ban kaurori da yawa hujjatun fil a wajen kira'a to asim ibn abin najudi hujja ne abun dogaro ne aw kaman takhassasa fi sirati aw tarihi ko kuma a samu wanda zai zama kwarewarsa akan sira ne da tarihi mithlu kaman wane Muhammad ibn Ishaqa ibn Yasar al-Madi Malam Muhammad ibn Ishaqa mai sira da magadi Malam Muhammad ibn Ishaq ya rasu da shekara 151 sahibul magadi ma'abocin littafai na tarihi yaƙe yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa imamun fiha jagora ne limami ne a cikin karatu da ya shafi ainihin magazi qala an ibn hajar ibn hajar ya zo tarjamar sa a takaribu sai yace innahu saduqun yadda abin yake shi dai Muhammadu dan Isaka ne gaskiya ne yudallis yana magudi a riwaya warumiya bil qadari bi tashayyuwar qadar kuma an wurge shi da cewa dan shi'a ne kuma qadari ne ومثل كمان سيد ابن عمر التميمي المتوفى سنة 200 للهجرة سيد ابن عمر التميمي وند يا رسول هجران شكرا قريب ضعيف في الحديث سيد ضعيف ne a hadisi bal matuki ne ma abun watsi ne ba kamar waɗancan ba umdatun fi tarikh amma abun dogaro ne a tarihi ita kanta wannan magana fi hana zau malamai muhaqqiquna ba sa dogaro da riwayoyin sai ibn Umar at-Tamimi a tarihi ɗan wasu ko koma su karanta littafin Hikbatun min at Malam Muhammad ibn usman al-Khamis ya tattauna wannan magana da tafsiri mai ban sha'awa wannan mutumi ba a karɓar riwayoyinsa mafi yawan ruwaye da suke jawo rigingimu akan tarihi da ganin laifin wasu daga cikin sahabbai ko wasu makamanta daga cikin mutanen farko akan rigingimin banu umayya da ainihin ahlul baiti rigingimin husaini da yazid da makamantansu mafi yawan sirwayoyin ire-iren waɗannan mutanen shaif ibn umar al da kuma abu muslim su ne suka rute ire-iren waɗannan maganganu waɗanda ba abun karɓi ba ba abun dogaro ba amma dai suna da tarin ilimi a cikin sira da magani. irin shi wannan mutumi kamar yadda malamai suka faɗa irin saif ibn umar al-salimi al-kufi kaman al-waqi waqi shi ma sahibi sira wal maghazi shi ma haka yake abun watsi malamai da dama ibn hibban ma ya tuhumi wannan mutumin saifu dan umar da cewa zindiki ne haka ibn hibban ya tuhume shi da zandaka a cikin kitabul majruhina shi ko abu hatim al-razi sai ya ce ne abun watsi ina fata mun gano wa minhum har ila yau daga cikin ire-iren waɗannan mutane waɗanda a wata harka suna da ƙwarewa a wata kuma ba su da ƙwarewa akwai najihu ibn abdurrahman as-sindi najihu dan abdurrahman as-sindi abu ma'shar al-mutawaffa sanata 70 wa 100 wannan mutum ya rasu da shekara 170 sunan shi najihu ibn abdurrahman as-sindi ibn ibn jawzi ya kawo shi a littafin addu'a fa'uwar matuki ya ambaci cewa mutum ne mai rauni al'imamu zahabi a cikin littafin at-tazkira ya bada labarin shi haka a cikin siru alamin nubala yayi maganganu na adalci da suke nuna cewa wannan mutumi muhallu sidiq kuma malamai hudu nan Abu Dawuda Tirmidhi Nasa'i da Ibn Majah sun fitar da hadisansa mutum ne wanda yake a jumlace ba a kin karbar riwayarsa duk da shi ma an jefe shi da kadariyanci asalin shi mutumin ƙasar Sham ne amma ya zauna ƙasar Madina bawa ne na wasu mutane daga cikin kabilar Banu Makhzuma suka sayar da shi amma suka rubuta mashi mukataba da ya bada wannan kuɗi na mukataba ya yantu sai kuma uwar Musa ummu Musa haka ake ce mata bintul Mansur ɗaya daga cikin 'ya'yan. sarki al-mansur abu jafar mansur sai ta sayi wala'in shi abinda annabi ya hana din ne hana ayi da aisha haka aka ba da labari ta kuma sai ta aika wanda la yajuz fil islam sayarwa ko kyautar da wala'i ko mal wala'u liman a'taqa na hadisin ainihin bariya sai ta sayi wala'in shi sai zama yana da wala'in zuwa gaban abbas kuma hage karatu idan babban mutum babban malami amma dai ba a karban riwayar shi kai tsaye akwai matsala an ce ƙwararren tela ne wanda yake mai ɗinki da aikin tela da haka ya biya kuɗin shi na mukataba da aka wuta mashi. قال يحيى بن معين اكتب عن ابي معشر حديث محمد بن كعب في التفسير كنا iya kurbuta hadisan da Abu Ma'shar ya ruwaito daga Muhammad dan Ka'ab akan fassara Al-Qur'ani wa amma ahadithu nafi'in wa ghayriha falaysa bi shay'in amma sauran hadisai da yake daga Nafi'u zuwa kan Abdullah dan Umar to waɗannan ba abun karba bane ba a bakin komai suke ba at-tafsiru hasan tafsirin da yana da kyau wa mithlu ire-iren waɗannan mutane akwai Sa'id ibn Bashir al-Azdi malan Sa'id dan Bashir al-Azdi al-mutawaffa sanata 68 al-ula lil-hijra wannan mutum ya rasu jihar shekara ɗari da ainihin wato 68 qala fi sa'id ibn abd al-aziz dimashqi malam sa'id dan abd al-aziz dimashqi yake cewa kana galibu ilmihi at-tafsir mafi yawan ilimin sa a tafsiri ne khud anhu at-tafsira ka koyi tafsiri a wurin sa wa ba ma siwa zalika ka bar mishi abin da ba wannan ba wa minhum daga cikin su akwai Isma'il ibn al-rahman as siddiq malam Isma'il dan Abdurrahman Siddi al-Mutawaffa sanata shi ma ya rasu da shekara 128 qala al-Imam Ahmad huwa hasan al-hadith wa hadithuhu muqarab hadisi shi kyakkyawa ne yana kusa da hadisan mutanen kwarai illa anna hadha at-tafsir alladhi yaji'u bihi absatun min sai dai anhu wannan hadisin da absatu bin nasari yake kawowa daga gare shi akan tafsiri shine ba faja'ala yasta'zimu al-imam Ahmad ya dinga kambama wannan magana cewa akwai matsala a cikin ta wa yaqulu min aina da lahu asani ta ina ya samo mu waɗannan maganganun isnaduji ma adri ma zaka ni dai in ji Ahmad dan Hanbali ban san ina ya samu su ba wannan mutum abin mamaki muslim ya fitar da hadisinsa amma ba kan irin wannan ainihin maganganu da suka shafa a tafsirin a dai maganganu ga magari daga cikin maganganun hadisai haka al'aimatul arba'a gaba ɗaya sun fitar da hadisin sa haka ana karban hadisin sa amma ana taka tsantsan game da abin da ya shafi ainihin tafsiri kamar da muka ambata abin da ke faruwa ko dai ya zama wancan dalilin shigegeniya da ilmomi shige wajen cikin particular ko kuma ya zama wani dalili daban ya sa mutum ya kutse akan abin da ba sanin shi kullum ɗan adam yana da wannan ganganci misali a yanzu za ka ga a zamanance galibi malamai musamman wanda suke son malanta suke son tara ɗalibai suke so su zama ba su da shuraka'u fi ma atahumullahu min ilmi ba su a ce ga wani mai ilimi irin nasu ko sai ya ce wa ɗaliban shi zan koya muku komai asalin shi alaran ma ne mai koyar da hadda ya iya koyar da hadda ya iya tajwidi amma a cikin haka ɗaliban shi suna buƙatar nahwu suna buƙatar balaga suna buƙatar tafsiri suna buƙatar fiqh hadisi tarihi me ya kunya ba su je su koyi waɗannan abubuwa a malaman da su kuma sai ku iya waɗansu abubuwa sai su haɗa fa'idojin duka ƙwararrun malamai sai su zama ƙwararru akan komai sai ka ga yana jin takaici da ƙyashin ɗaliban shi su koyi karatu a wajen sai ya tare su ce zai koya musu na hau zai koya musu eh, zikirori zai koya musu kaza duk sai ta haɗa abubuwan da ba zai iya ba wasu kuma ko da zai iya to lokacin da yake da shi ba ne irin wannan yana faruwa da ka sai zama a wajen hadda suna samun ilimi mai nagarta amma a wajen sauran to babu ya yaƙinin za su samu mai nagarta saboda anan kama kama ne ake anan shiga abin da ba mashigarsa ba wannan yana faruwa ne, su da dama yana faruwa kuma ko a irin zamani irin da na makarantun boko da makamantansu sai ka ga sai a ɗauki mutum abin da ba shi ya koya ba sai a ce kawai ji kuma mutum ne ya je jami'a ya karanta microbiology an zo an ɗauke shi malamin secondary sai a ce a ce tafi je siyo koya musu ya je koya musu basic science sai sai je tabbarar kada shi dai shi ma malami ne a kimiyya amma ba irin wannan kimiyya da ake su koya ba sai zama ba za su samu abin da suke so kuma gane irin wannan yana faruwa sosai su da dama wasu bukatun rayuwa sukan tirsa sawa mutane su yaka kaman kaman kaman masu ruqiya ne yanzu na zamani kawai tsammanin mutane in dai ka da ayoyin nan amanar rasulu ka da ce kaza da sauransu shikenan sai ka dace kamar lafiya kawai kai ta ji sai a ta samun matsaloli iri daban-daban suna biyo baya har shafa akida saboda ba su koyi abin a matsayin ilimi kawai shige suka mana hawa kawai suka mashi hawan kawa duk waɗannan nasihohi ne muke junanmu dan idan mutum zai harka ya san iya ina ya tsaya walaqad ahsana man intaha ila ma alim Allah ya tsare malai shi gabar cewa ومنهم عبد الجبار بن عمر النبيلي المتوفى سنة 60 بعد المئة الأولى قال للهجرة قال أبو زرعة واحد حديث وأما مسائله فلا بأس أبو زرعة الرازي يشي ولن حديث يشي أبو واسين أما مسائل يرويته tambayoyi da yace ya ruwaito an yi wa malam wani waɗannan babu laifi a su asharul mu'allafati fi riwayatil mukhtalifin wanne ne mafi shaharar littafai da aka rubuta game da masu riwaya waɗanda suka rikirkice awalan na ɗaya akwai al-istibasu bi marumi da al-ikhtilaf na ainihin al-hafiz ibrahim ibn muhammad sibt ibn al adl malam ibrahim dan muhammad sibt ibn al-adl al-mutalhalabi al-musawfa sanata wahid wa 80 ba'da al-mi'ati mawaid wa 40 ba'da al-mi'ati thamina lil-hijra ya rasul hijrana shekara 841 cikin karni na tara malam yace wa huwa al-wahid alladhi afrada hadha al-mawdu'a bi-tasnif littafin yana mujalladi ɗaya haka babba akwai shi sama ina wajen kwafi kala uku a ƙalla a sama mu. wannan shi ne kadai littafin da aka samu wanda ya ainihin wato da kadaita shi don rubutu akan wannan fanni sai dai akwai wani littafin daban wanda ma da shi shi ma'ana shine nihayatul intibat bi marwiya bil ikhtilaf na al-hafiz alauddin ali ar wani mutumin kasar india alauddin ali ar shi ma yana da suna nihayatul intibat Dimarru rumiya bil ikhtilaf kama ƙari ne akan na wancan wancan ya ce al-iktibadu bimar bil ikhtilaf shi kuma sai ce nihayatul ikhtibati bimar rumiya bil ikhtilaf yace wa fi jam'il mukhtalifina wanda aka rubuta dan tattara sunayen waɗanda suka rikice iqtasaru ala man khalaqa akhir umrihi min al-ikhtilaf wanda ya takaici kai akan kawo mutanen da a ƙarshen rayuwarsu sun samu ruɗe kwakwalwa daga cikin amintattu walam ya'ridu li ghayrihi bil aqsam basu waiwayi sauran waɗannan rabe-raben mukhtalitai ba wa qad waffa al-hasib ibn rajab al-hanbali al-mutawaffa sanata 95 ba'da al-mi'at as-sabi'a الهجرة البحث حقه في شرع الترمذي الإمام ابن رجب ya ba wa wannan mawdu'i abin da yake bukata na kulawa ya cika ma'aunin wannan maudu'i a cikin tafin shi mai suna sharhu ilal tirmi al tirmi yana da wani juz'i a ƙarshen littafin sa dake magana akan ilal tangardodin hadisai dan karami haka to wannan malamin ya mishi sharhi a cikin mujalladi uku shi ma mana da shi a nan sama ma la tajiduhu fi maraji' ulum al hadisi al-mutawwal ya mishi sharhin da ba za ka same shi a cikin littafan hadisi waɗanda suke almutawwala waɗanda suke tsawaita zance ba za ka same shi a ciki ba ina fata mun gano babu inda za ka samu irin wannan sharhin da ibnu rajab yi masa in ba a nan wurin shi ibnu rajab wallahu ta'ala Na'am sanata ihda wa khamsina wa mi'a shekara ta 151 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama az-zahabi rahimahullahu yace fiha kadimal al-mahdi min a wannan shekara ne Mahadi, wato yarima kenan a wannan lokaci ya taho zuwa bagadaza min ar-rayy daga garin ar-rayy garin su Abu Hatim ar-Razi ila Baghdada yazo dan ya gane wa idan sa Baghdada domin ba a daɗe da tarewa daga garin a garin Baghdada ba shi kuma yana can yana baban shi aiki na gwamna kuma kamancinsa sai taho musamman ya ta jin labarin ga yadda garin yake ya taho ya fa amara abuhu bi bina'ir rusafa lil mahdi fil janib ash-sharqi muqabalati baghdad sai mahaifinsa yasa aka gina ar-rusafa ar-rusafa shine kamar a ce villa ko wani gidan shakatawa ko guest house kuma makamancin haka ah, a mun kun tana baya mun karanta bayani akan Musafa ta ainihin Hisham da Abdul Malik a kasar Dimashq su ma da suka zo yanzu an Abbasiya sai suka kwaikwayi irin wannan gidan shakatawa wanda Abdul Malik ainihin eh, Hisham da Abdul Malik yayi a kasar Dimashq to sai sa aka gina madan shi ita wannan dalil suna mahadi an gina wannan bila ne a bangaren gabashin garin Bagadaza garin wannan anguwa tana kallon Bagadaza ta ainihin gabas wajila lahu hashiyatu wa hashmun wa alatin fi khilafa aka sanya mishi hashiya wato convoy ɗan rakiya wa hashmun da ma'aikata wa alatin da kuma duk wani kayan kade-kade fi khilafa aka sanya shi da irin sutura sarki da irin kayan da sarki yake sakawa irin su ya saka ga barori ga direbobi ga ma'aikata ga convoy da makamantansu bil khilafati al mali min sannan a sarki Abu Ja'far Mansur ya sake daddada mubaya ya zauna a fada shi da wannan dana shi mahdi mutane suna ainihin wato ƙara yima Abu Ja'far Mansur mubaya akan khilafa sannan suna mubaya'a ga mahdi a bayan Abu Ja'far wa min ba'd al-mahdi da Isa ibn Musa bayan mahdi kuma idan ya mutu suka ce sai mu baya a Isa ibn Musa ya wa halifanci an ce haka suka zauna mutane suka shigo su gaisa da halifan su tambaci hannunsa su mai addu'a sannan su furci da mubaya'a sai su koma kuma gun mahaji shi ma su ne haka amma shi Musa dan Isa a shi Isa dan Musa ba sa gaisawa da shi da daga mai hannu ko a dan ranka ba sai a wuce وفي رجب توفي الإمام عبد الله بن عون شيخ أهل البصرة وعالمهم رواء أبي وائل والكبار أوتن أيه الردم نوانا شكرا تأريد همسن دلاء أكا أينهن سامتو مالا عبد الله بن عون لإمام كسب بصرة كما مالا من كسب بصرة wanda yake da riwaya daga Abu Wa'il da sauran manya-manyan malamai wannan babban malami ne suna mishi kirari ce min a'immati limami ne mai karatu da aiki da karatunsa ya kasance yana da halin kirki da nagarta aka ce baya fushi duk abin da aka mishi ba a ganin shi yana fushi in ma ka mishi fushi sai maka addu'a ce Allah ya gafarta maka ko Allah ya sa maka albarka mutum ne mai yawan azumi kana ya sumu siyama dawud haka ka ba labari a cikin tarihinsa qala hisham ibn hibbana lam tara aynaya mithla ibn aun yace ni dai ido na Ban taba taɓa ganin irin ibnu aurin ba inji shamu dan shibban wa qala qurra kunna na'jubu min ah, min war ibnu sirina fa ansana ibnu aurin ce da mun kasance muna mamaki irin taka tsantsan din muhammadu dan sirina da ibn aurin yazo sai ya mantar da mu gaba ɗaya fallan muhammadu dan sirina wa qala abdurrahman ibnu mahdi ma kana bil iraqi a'lamu bis sunnati min ibnu aurin a ƙasar iraki gaba ɗaya ba a samu wanda ya kai ibn aunin san sunna ba malamai hudu sun fitar da hadisin wa fiha al sahih muhammad ibn ishaqa ibn yasar al mutallabi maulahu sahibu al majni sahibu sira ra'a anasan wa sami al min al maqburi wal a'raji wa hadhihi al tabaqa وكان بحرا من ظهور العلم زكيا حافظا طلابا للعلم أخباريا نسابة علامة قال يا ريت كما غني yace wannan mutum suna Muhammadu dan Isaka dan Yasar wannan makaranta yanzu a cikin wannan littafi bil munasaba to a wannan shekara ya mutu ko a ta ambata mana shekara 151 amma malam Zahid yace al sahihi isa magana mafi inganci ishara akan akwai wanda suke ganin ba haka bane akwai masu ganin shekara ka hamsin da biyu ne kuma mutsa ba sunan shi muhammadu ɗan ishaqa ɗan yasa al-mutallabi wanda yake wato bararran bawa ga banu talib al-madini haifafan madina ne min sabi baban shi na daga cikin baban shi bakan shi ne wannan Yasar na daga cikin bayi da aka kamo su a waqatu waqatu aini tam da aka yi zamanin Umar dan Khattab maulahu bararran bawa ne ga su matsabawa din al-madini hafafan madina sahibu sira shine mai zafin sira da ake cewa sira ibn hisham wadda ibn ishaq wadda ibn hisham sorry eh, thank you sira ibn ishaq wadda ibn hisham ya tahzibinta a cikin mujalladi ita ce sira da suke yawo tsakanin mutane sirat eh, ishaqa akwai Habibu sira na ibn hisham wanda galibin littafin sira din nan na baya a kansu aka yi kimi zaka ga suna ruwaitowa cewa daga ibn hisham daga ainihin ah, muhammad ibn ishaqa da makamantansu ita ce kuma mala albana su ya ɗauka ya so ya sayi siratun nabawiya ita wannan muhaddaba da ta ibnu hisham wa sami al ya ji abu da yawa min al-maqburi daga malam maqburi wal a'raj da kuma malam al a'raj wa hadhihi tabaqa da kuma sauran malaman wannan ainihin set ah, tabaqa wannan set na wannan malaman wa kana baharan min ulum al-ilm min buhur al-ilm babban kogi ne daga cikin kogunan ilimi zakiyan mutum ne mai basira hafizan kwararren malami tsallaban lil ilmi mai bala'in neman ilimi shine ma'anar tallab siga ce ta ayin mubalaga akhbariyan masanin labarai nasaba masanin dangantakar larabawa allama ƙwararren malami qala shu'batu shu'ba yace qala amirul mu'minina fil hadith huwa amirul mu'minina fil hadith wannan malami a matsayin limami yake a cikin ilimin hadisi وقال ابن معين هو ثقة وليس بهجة هذا كما ابن معين يتي amintacce ne amma ba ka hujjar shi Allah shi idan ka je karanta maganganun da zahabi a kan shi za ka gani yadda ya kawo kokarin haɗa maganganun cewa ko dai a je a dawo ne gaba ɗaya hadisin Muhammad ibn Isaqa ba zai gaza daga martaba ta hakan ba idan bai tadlishi idan ku yayi tadlishi to wata matsala daban ta faru shi kamar da aka ambata ta farko abin da ya same shi shine ya cinye rayuwar shi yana koyon wani ilimi wanda kuma wannan ilimin shine eh, sira da magazi daga baya kuma sai ya ga bukatuwa ko kuma larura ta ta shi zuwa ga hadisi aina riwaya hadisi to shine aka samu bankaurori da ainihin faduwa ƙasa ba daidai ba a cikin riwayoyinsa sai malamai wasu suka ce matruki ne wasu suka ce ainihin da'ifi ne wasu suka maganganu waɗanda suke makamancin haka da makamancinsu a ƙarke dai gashi ce qala ahmad ibn hanbal huwa hasanul hadith al-imam ahmad ibn hanbal ce hadisin muhammad ibn ishaq ibn yasar kyakkyawa ne da sharadin idan babu an ana domin mun ji cewa mudallisi wa fiya hanzala ibn abi sufyana ابن عبد الرحمن بن صفوان ابن معاوية الجمهي المكي رواء مجاهد وطبقته har ila yau hanzalatu dan abu sufyana wanda wannan mutumin yana da hadisai a cikin kutubu sitta gaba ɗayan shi hanzala ibnu abi abdurrahman ibnu abi sufyana e, ibnu abdurrahman ibnu safwan ibnu umayya al-jumahi al garin makka rawa an mujahidin wa tabaqati wannan malami suna hanzala yana da riwaya daga mujahid da kuma tsararrakin mujahid a wajen riwaya ina fata mun gani ibnu adiyin ya koro sunan wannan mutumi a cikin littafin al-kamil fi du'afa irjal kuma yace wai mutumin banza ne baya da rauni amma malamin sun ma ibnu adiyin raddi kaman zahiri cewa wannan magana ibnu adiyin bai dace da ita wallahu a'lam وفيها الوليد بن كثير المدني بالكوفة مالا وليد بن كثير أينه واتو قصر مدينة متم قصر مدينة يا رب الكوفة رواء بشير بن يسار وطائفة وكان عارفا بالمغازي والسير لكنه إباضي wannan mutum mai suna alwalid ibn kathir yana da riwaya yana da mutumin garin Kufa amma ya rasu a Madina malaman shi sune su Bashir dan Yasar da tsararrakin Basiru dan Yasar Bin Kufa ko ya bil Kufa dan Madina ya mutu a Kufa al Madini mutumin Madina bin Kufa ya rasu a kasa Kufa shukran malaman shi sune su Bashir dan Yasar shi ma masanin sira ne da magani amma ibabiyya su sune yan aƙidar ainihin shi'a waɗanda cikin shi'a waɗanda suke da aƙidu irin na yan kadariya wanda suka zo na ƙasar Yaman galibinsu. su ga sunan hayyin suna nan suna zuwa aikin hajji da makamantansu suna yawo da makami zagan a gidan tijanin su a cibinsu suna da mugayen aqidu kaji matsalar shi sannan kuma yana da yawan wato karo da malaman sunna duk abin da malamin sunna ya fara sai sai zama sai ya fito ya ya tsira fito da shi ya soke shi wannan yasa malamai suka da shi suka dena karbar riwayas wallahu ta'ala wato wani lokaci jama'a ko da mutum yana da ilimi ko yana da abin da zai fara rikicin da zai jawo kanshi da malaman sunna yana ja mishi matsala tun daga na farko wannan zai sa sai a kyamace shi a kyamace karatun shi shi sa wancan da muka ambata a baya Muhammad ibn Ishaqa in ku tuna a can baya mun taba karatu akan shi cewa ba sa shi da Imam Malik ko da da utana da ya kusa da Imam Malik yana cewa aruni aruni eh, ilma maliki ku gwada mana ilmin maliki ana bai tsaro ni ne likitan dabbobi mai yin bincike akan ilmin maliki da wannan magana ta fita ta kuma kunai ma Malik sai ya fushi sai ya ce khalluhu fa innahu dajalun min ad-dajal ku rabu da shi ai dujal ne cikin dujalawa da ya ji wannan magana sai hankalin shi ya tashi ya marmazi zo gun Maliku ya bashi abu da wannan magana ta tafi a haka shikenan an mishi damage na kashi da an zo aka ce ittamahu malikun ko qala anhu malikun kaza to ya mutu mun musu yana daga cikin matsalar shi wani sai ya mai da kanshi ya nassaba kanshi gaba da faɗa da rigima da malaman sunna wannan yana kashe albarka koda kana da ilimi kamar yadda imamu yake faɗa cewa duhumil ulama masmuma man shammaha mari. wa man zaqa ta'amaha ma naman naman malaman sunna yace suna da guba a jiki man shamma rihaha wanda duk ya kanshin ma to sai ya yi rashin lafiya wanda ku duk ya ci to mutu ya yi akwai wani malami da ibnu hajar ya ba labarin shi a cikin littafin abin nan nashi na tarihi din nan addu'a ba addu'a lame ba abin nan durul kamina fi ayanin bi'ati thamina al-imam ibnu hajar ya ba labarin wani malami ba zan yi sunan duka dukai tsaye ba wanda ya bo mutuwa a harshen shi a ta zazzarowa mutuwar da ya alaman ba mutuwa kware ba ce sai mutanen anguwa da sauran jama'a suka ba da labari a ƙasar misra cewa ana ganin abinda Allah ya kama shi da shi shine aibata nawawi ya shahara da aibata imamun nawawi duk abinda aka ce nawawi ya faɗa sai ya dinga aibata shi shi yasa yana da matukar haɗari mutum ya zama shi aikin shi kawai sukar malaman sunna mujiban malaman sunna amma malaman yan bid'a to ba su da wannan alfarma idan suka tabo sunna wajibi ne a soke su ko da ba za a soki mutunci ba wajibi ne a soki maganganun su da sharadin ya zama wanda ke wannan maganar akan ilimi yake ba kai tsabar atifa da hamasa ba ina fata mun gano wannan ba tsabar atifa ce kawai da hamasa za ta ja mutum ya dinga sukar malamai da tunanin cewa wai hakan wani burgewa ne ko kuma wani yayi ba akwai akwai wani da ya rayu zamani guda da al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah akwai wani kwararren alkali a lokacin da ya daga ga Ibn Taymiyyah shine wancan izinin da Abdul Salam to wani malami ne wani dan jigar jigar malami ya yana so a san shi kuma ya iya waka sai waka yana ta zambo wannan alkali da aka yi ma alkali ya bayar a da aka yi ma alkali alkali ya gani sai cika ina ganin wannan ba da yake ba shi amma mishi ba da yake aka mai mai sai kaso da kai shekaru sai a da kai nake sai eh, ni kake lafiya me na maka yake ba abin da kama na ga duk mutane sun kewaye ka ne ana an san fatawarka ana girmama ka ana ganin shahararka ni kuma shine nake so in saba maka na aibata ka saboda aji labari Khalid to Arab ke ko so akwai irin waɗannan eh, ina faɗa mana saboda magana da ya faɗa nan cewa wato yana yana yana yana idri fadita anan ba cewa yana yawan sukar malaman sunna kaga baka taba jin labarin shi wannan kai an fara tarihi mutum shi bai da wani tarihi ya zuwa bai haka malaman da suka yi rigima da irin ibn taymiya zaka ga tarihin su ya narke ne a cikin tarihi sai kana karanta tarihin shi dan zaka san su al-akhnai su subki da makamancinsu ko malamai ne alƙalai ne masu fatawa suna da ɗalibai suna da makaranta suna da shahara da komai amma sai suka nassaba wa kansu fada kawai da wani malami saboda sun ga farin jinin da Allah ya mushi sun ga ɗaukakar da ya samu a gun masu saurare da sarakuna da sauransu kuma shi ba ma ya neman irin mukaman da su suke nema dan su galibin su sun yi aiki da gwamnatoci sun samu mukamin alkalai limanci masu fatawa na gwamnati yan kwamitin kaza yan kwamitin kaza ana yi da su shi kuma ba ruwan shi duk baya neman waɗannan abubuwan gaba daya amma sai Allah ya bashi ɗaukakar da su irin wannan daukar bata bayyana gare su sai suka kasa mallakar zukatan su suka yi ainihin ta gaba da shi Allah ya tsare mu kace da ni eh yana faruwa ne sosai yana faruwa yana faruwa aikaci jama'a akwai akwai akwai misalai da dama da kake bugawa a wannan rayuwar ko a tarihin rayuwa ta baya ta wasu mutane da suka samu irin wannan tasgaran a rayuwarsu saboda sun kafa kansu kai ba su da aiki banda cin mutunci malaman sunna Allah ya yi wa fiha sayf ibn Sulaiman al-Makki rawa an mujahid wa ghairi shi ma wannan a wannan shekara ya mutu sayf ibn Sulaiman al-Makki وفيها وفي التي تليها صالح بن علي الأمير عم المؤم المنصور أولا شكرا كوكما أو في التي تليها كوكما شكرا تتعيد همسن لبيو كنوكو صالح بن علي صالح بن علي الأمير wannan sarki ko kuma prince ammul mansuri kanin uban abu jafar mansuri wa amir sham shine gwamnan kasar sham na farko min kibari bani bani abbas wa huwa allazi amara bi bina'i azna shine yasa aka gina girin aka gina birnin azna sunan gari ne da aka gina a lokacin a kasar turkiya allati bi yadi sahib sisi wanda mun ji a baya wancan da wancan da ya fito yayi tawaye din nan ko shi ya kwace garin wa kada hazamar ruma laubata dadika shi wannan mutumi aliyu a dan ali ya galabaici rumawa a lokacin da aka yakin zabir um, sunan wani eh, abin nan bakin kwalli da ake ce mashi um, murji zabir yanzu shi ma na kasar turkiya a wannan yakin da aka yi a wajen ya ci nasara a kansu wa kanu fi mi'ati alfin su rumawa ɗin waɗannan kafirai su dubu ɗari wa fi fiha qatalat al-khawarij wa maylatan ma'ana ibn za'ida a shaybani الأمير بسجستان وكان قد وليها عام أول وكان أحد الأبطال والأزواج wannan shekarar dai kuma khawarija khawarija ɗan boko haram suka kashe wannan mutum mai suna ma'an ibn za'ida ma'an dan za'ida shahararren mutum ne a tarihin larabci a tarihin ainihin kyauta da halin kirki mutum ne mai kyauta mai kirki mai abin nan ya daga cikin muhadramai wanda suka rayu a daular abbasiya kuma sun rayu kafin nan a daular bani umayya lokacin da aka karya daular abbasiya a bani umayya ya gudu ya buya saboda shi ya kasance yana da wala'i ga daular bani umayya ya yi aiki da ita sai ya gudu ya buya mansur ya neme shi ya neme shi bai gaishe wani lokaci daga baya da aka zo aka yi mansur wani tawaye da makaranta a baya din can na ainihin waɗannan abin nan sharifai guda biyu sai ya shiga cikin sojojin mansur aka yi gwagwarmaya da shi kuma ya yi ƙoƙari sosai a wannan yaƙi. Da bayan da aka gama mansur ya mishi mukafa'a ta hanyar ba shi kyaututtuka da ya mishi akuwan laifin da ya mai a baya kuma ya ba shi gwamna ga shi za ka ce al'amiru ya ba shi gwamnan sista ya ce zai gona mishi a sanya mishi aikin aiki sai 'yan khawarija 'yan boko haram na wancan zamani sai suka zo cikin dare suka danne shi da fudu suka sa fudu suka danne shi sai da mutu bayan suka fara kisa kashe abriya suka ji suka kashe shi shi suka ji ya ce milata kisan gilla wa kana kal waliha ama awwali ya riga ya ainihin rike shugabancin wannan tun a shekarar da ta gabata shekara ta guda wa kana ahad abdali abqadi ɗaya daga cikin jarumai ne sanannun jarumai a tarihin larabci wal ajwad kuma ɗaya daga cikin shahararrun masu kyauta ya gaji kyauta akwai wani a jahiliya kafin wanda yake ainihin sarkin kyauta ne a shi suka yi gadon wannan ɗabi'a ta kyauta yakan yanka raƙumi ɗari a rana guda a gidansa duka a dafa naman a yi ta raba shi har ya kare gaba da raƙumi ɗari haka yakan yanka musamman lokacin azumi kullum a gidan shi sai an yi irin wannan da kuwa abinci wanda za a ci da gari gaba ɗaya akwai kakansu a jahiliya wanda dama ya gaji haka har ana ne ana karmaga da shi a ce ajwabin min fulani in ana so a ce wani mai kyauta sai a ce ya fi na kyauta da shi ake kwatancen kyauta a lokacin sanata sunaini wa hamsina wa mi'a shekara ta ɗari da hamsin da biyu فيها توفي إبراهيم بن أبلة أحد الأشراف والعلماء بدمشق عن سن عالية أولا الشيكرة عينهم babban malamin kasar Dimashq wanda ya rayu a yanzu zaka iya cewa kamar Palestine kenan Ibrahim ibn Abi Abla yana da hadisi a cikin Bukhari da Muslim da littafin al-Imam da Abu Dawud da sunan na ainihin al-Imam Nasa'i wannan ya rasu a wannan shekara a wannan gari ɗaya daga cikin manyan mutanen gari kuma ɗaya daga cikin manyan malaman gari an sinnin aliya ya yi shekaru ɗayawa a duniya shekarar casa'in da wani abu a duniya rawa an abi umamata wa wasu ta bin asfa wa halkin kafiya yana da riwaya daga ainihin wato abu umama da wasu ɗan asfa da kuma wasu malamai halittu da dama وفيها عباد بن منصور الناجي روى عن إكرمة وجماعة وولي كباء البصرة تلك الأيام لإبراهيم بن عبد الله بن حسن الحسني وليس بالقوي في الحديث wannan malami mai suna Abbas dan Mansur Annaji shi yana da riwaya daga Ikrimatu da wasu malamai ya zama alƙali a ƙasar ainihin wato Basra a ɓangaren Ibrahimu ɗan Abdullahi ɗan Hassan wancan da ya musu gawaye wannan shine alƙalin shi a garin Basra wane bil qawiyyi fil hadith ba yi da nagarga a hadisi ba a karban hadisin sa shine malamai suka ba da labari ya mutu ne yana cikin matar shi yana jima'i da ita kun tuna mun karanta a baya a tarihin Humaydu al qawi ko aka ce Kumaidu ya mutu yana sallah yana tsayuwar sallah ya faɗi mutu wancan jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake cewa as-sajjad shi kuma ya mutu a sujuda ne yana cikin sujuda ya mutu aka surare shi shi kuma wannan yana kwance kwanciya aure da matar shi yana tabin aure kawai aka zara da shi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko wannan shi din cikawa ce Allah ya samu cika da imani abu أبو حرة واصل بن عبد الرحمن البكري رواه الحسن وطبقته a wannan shekara ne kuma wasil bin nan, wasil ibn abdurrahman al-basri ya rasu yana da riwaya daga al-hasan al-basri wa tabaqatihi da tsararrakin hasan al-basri qala shu'ba shu'ba yace huwa asdaqun nas ya fi kowa gaskiya yana daga cikin mutane mafiya gaskiya wa qala abu dawud al-tayali malam abu dawud al-tayali yace kana yaktumu fi kulli lailatin ya kasance duk dare biyu sai ya soke alqur'ani kamar kace yana kan izu 30 kenan a dai ya wuce abin da annabi ya kace ko wa fiha wa qila ba'daha yunus ibn yazid al-qili sahibu zuhri wa awfaqu ashabi a cikin wannan shekara ko kuma a shekarar da take bayan ta ta 153 kenan a wannan shekara ne ainihin wato yunusu dan yazidu al-qili mutumin Iliya Iliya da shine Jerusalem mutumin Palestine kenan sahibu zuhuri almajirin zuhuri wa awsaqu ashabi kuma wanda yafi kowa nagarta daga cikin ɗaliban Imam Zuhuri Zuhuri in kun tuna a baya mun karanta cewa yana zuwa kasar sha wurin sarkin musulmi ainihin Hishamu dan Abdul Malik ya shekara wajen goma can to shi sai zama yana ɗalibai mutanen ƙasar ainihin sha. haka ce sham a wancan lokacin ta hada da falastinu da lubnan da yanzu duka wannan kasashen sham to da haka yana suna ya dalibai a cikin su daga ciki akwai wannan mutum mai suna yunusa da haka da zaran ka ga yunusa al-zuhri idan wani ya saba ma yunusa al-zuhri to maganar yunusa idan an kasa hada su ana rajjahantuwa zuwa gare ta saboda mene saboda tulus suhba ya dade da malami domin dadewa da malami tana bai wa mutum dama ya zama ya fahimci karatu da ɗabi'ar malamin fiye da wanda bai da shi ba ma'ana zai zama su abun a wurin su kawai ya zama kawai al'ada sun saba kawai kamar musulmi ne wanda ya daɗe a musulunci shekara talatin yana musulunci wani kuma ya musulunta yau idan suka samu wata takaddama game da meye ɗabi'ar musulunci game da kaza za a fi natsuwa da magana wanda ya a musuluncin nan ko wanda a ce kai yaushe ma ka shiga ta yi wannan abun kai baka ma san shi ba tukunna ka ji labari waɗannan ko ɗan cikin gida ne a aikace sun yi shekara da shekaru suna yi haka Yunusa na daga cikin ɗalibai mafiya ainihin dadewa da al'imamu zuhri kuma wannan na daga cikin murajjihan idan aka za a yi tarjihi kamar da imamu sun ya bayyana su da yawa a cikin littafin ainihin tadribu tadribur rawi وقد روى عن سالم عن القاسم وسالم وجماعة har ila yana da riwaya daga wasu a waɗanda suke ainihin wato su ma ɗaliban zuri, kamar alqasim da salim wa jama'atin da wasu kuma daban wa tufiya bis sa'id ya rasu ainihin as-sa'id sunan waje waɗannan jama'a suna daga cikin ainihin mutanen da suka rasu a wannan shekara kamar yadda muka shafaɗa? wannan ainihin yana yin abubuwa ne a takaice dan uwa tana da buƙatar su koma karanta mutawwalat da tafai dan ganin bayanai dalla dalla game da wasu musamman shakhsiyat wanda suke mashhura a cikin malamai da su wallahu ta'ala ya ɗaliban zuhuri ne su ta sai mu je usulul fiqh ko inda yace قوله ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه أي لوقوعه في كلام العرب يا هلتا أقبات مستثنى أكم مستثنى منه أسلي أنا فار قبات مستثنى منه ني سنم مستثنى جاء القوم إلا زيد تو زيد شيني مستثنى dole a gabatar da mustasna minhu wanda sune alqaum akan zaidu almustasna wannan shine asali amma ya halatta a canza din saboda ne, saboda an samu haka a zancen larabawa kenan sai a ce ma qala zaidin ja alqaum in banda zaidu sun mutane sun zo dai ko a ce duk mutane sun zo in banda zaidu to wannan ma ya halatta ijmala yace a wa ghardul musannifi bayanu annahu la yushratu fi sihhati al-istisna ta'khir al-mustasna an al-mustasna minhu fil lafz malamin yana so ya bayyana mana cewa ba shi daga cikin sharadin ingancin istisna'i ya zama cewa sai mustasna ya zama yayi jinkiri akan mustasna minhu a wajen zance bal yajuzu taqdimu ya halasta a gabatar da shi huwa qaulul jumhur wannan shine magana mafiyan malamai wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wasallama shine kuma yin magana manzala da yake cewa inni wallahi insha Allah la ahlifu ala yaminin fa ara ghayraha khayran minha illa kaffartu an yamini wa ataitu alladhi huwa khayr yace na rantsi da Allah ni insha Allah kaga kafin ya faɗi magana ya faɗi istisna'i ba zan rantse akan wani abu ba face in naga abin wani abu ya fi shi alkhairi ataitu alladhi huwa khairu wannan shine musulmi A ataitu alladhi huwa khairu illa kaffartu bi yamini illa kaffartu an yamini kamata yayi ci abu sawansa tsarin la ahlifu ala yamini fa ara ghayraha khairan minha ataitu alladhi huwa khairu illa kafartu an yi sai zama yaminin da za a yi ma wanda aka cire shi ne wanda za a yi ma kafara shi aka cire daga umumin halattu ala yamini ko amma ga ga musasna min dan a karke wa ataitu alladhi huwa khairun wannan hadisi ne da bukhari muslim sun fitar da shi haka za yumathilu ba'd al-usuliyyin haka waɗannan wasu malaman usulul fiqh suke kawo misali وليس في استثناء للمعلم المتبين kama ka sani cewa babu istisnai a cikin wannan hadisin da irin ma'anatan da ake faɗa wala allahu mabni ala qawli bi anna al ishtiraq bil mashi'ati huwa istisna'un fi kalam an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahaba yace ko kuma sai a ce tayu abin da yasa aka ce haka suna ishara zuwa ga insha Allah din sa a matsayin ta na istisna'i ta hanyar mashi'a to ita ma istisna'i ne kamar yadda ake yi aka samu azuncin manzo Allah sallallahu da sahabbai da kuma larabcin zamanin su walaysa al fil urf nahw amma a wajen dai malaman nahw cewa insha Allah ba to gaciya bane ba to gaciya bane a gun malaman nahw da istilahi amma a irin lahajar sahabbai to cewa insha Allah to gaciya ce وقد بوب البخاري في صحيح في كتاب الأيمان والنذور فقال babu الاستثناء في الايمان ثم اورد الحديث haditha bukhari ya kawo bayani akan cikin kitabul imani wannan da yace babun da ke bayani akan hukuncin yin togajiya a cikin rantsuwa sai kawo wannan suna wa inda fuqahi a abu istisna'i a gun malaman fiqh yana da fadi fiye da yadda yake a gun malaman nahwu wa min hulaka hadha al manzil wa li hadhihi al ghurfa na baka wannan gidan amma wannan ɗakin nawa ne to a gun malaman fiqh wannan ma istisnai bace na baka wannan gidan amma banda wannan dakin a sai ce gidan nan naka ne wannan dakin kuma na wani. au a gun malaman fiqh wannan ma istisnai su duk abin da zai togace zai togace a wani abu mai fadi ya rage masa fadi ko da ba a yi amfani da asalin lafazi wanda aka sani a urufin malaman nahu wajen istisnai ba to su suna karɓar shi to kaga magana da muke idan zama mutum asalin shi malamin nahu sai faɗo cikin usul fiqi yana so ya kanta usul fiqi ba zai fahimci wannan abin da ya gani sai ce a'a kaza haka aka san haka wanda yake malamin fiqi um, usul fiqi misali sai ya ganganci ya shiga harkar yan nahwu to zai je yana ɗaukar wannan kawa'id yana saka su a can dalibai wanda suka iya JS tuna nawo za su iya gane ban kaure shi ina fata mun gani sauƙin da jama'a zaka yi ilimi fa har ka mutu in ka iya wannan ka koma kai wanci ka iya wannan koma kai wanci in kai kana so sai ka iya komai babu matsala shi ka sai rayuwar ka na wannan yadda misali wasu kan boko suke musamman yarbawa za ka ga bayar da yana da digiri kala ku ya yi lu ya yi economics ya dawo ya yi english sai kuma ka ji ya ce yanzu yana so kuma ya engineering rayuwar shi ce ko tunda haka ya zaɓa kai shi amma ba zai shiga engineering nan ba tare da ya yi ba, to amma mu sadin muke da wannan ganganci kuma shine sai ka ji sai ka ji mutum wai yana yana yana yana muƙabalantar manyan malamu waɗanda la yablugu abin nan zufra hadihin wala nasibu bai kai farcen ɗayan su ba na rabin farcen shi sai ka ji kawai ya taso su gaba wani ma har rubutu wani ma har kankan ba da yana bunƙasa yana cewa ai ya ma yi rubutu an kasa ne rai wani kuma ka je duk inda yana da an kawo mai ka kawai sai dinga hutu ne akan manyan malamai wallahi wannan ba karamin ne bane wallahi shaka in kana saurare saka jikinka na rawa gaban kana fadi har ibnu hazmin jama'a da ake ganin shi malami ne shi ma bijimi ko malamai ba su mai a sassauci ko suka suka ga cewa zai jira akan awwal da yau malami ba sai ibnu hazmin bai da na biyu akan yi wa malamai bakan magana in kana karanta muhalla za ji ya ciwo kwala abu hanifa ko mali ko shafi yayi mazu mazu da su ce wal adabul ujab wa min ajibi sani a abi hanifa an na huye annahu yaqulu kaza huye yukhalifu rasu da fi kaza yatamman dunda umumat fada ne ya hada shi da wasu malaman zamanin shi wanda suke bin waɗancan mazahibin to in ya tashi fadin sai ya diban karan mawakaciya idan zai zagi baji sai ya hada da malu in zai zagi wani sai ya hada da shafi in zai zagi wani sai ya hada da abu hanifa yana dan raga wa imamu ahmad wani lokaci saboda malaman da ya rayu da su a lokacin babu hanabila ma a ainihin kasar andalus a lokacin ballantana ya faɗa su gayatul amr sai abin da ya karanta a cikin su yanzu karanta misali a cikin littafin muwafaqat al muwafaqat na imam shafi'i da shaɗibi ya zo magana akan wasu kawai na ilmomi yake cewa daga cikin abin da Ibn hazmin ya rasa shine ya rasa tarbiyyar zama a gaban malamai shi zai yake zagi malamai Kama a ce ne ai bai taso gaban iyaye ba Za haka bai san mutuncin uba ba ko ka ji ana so a sunki ya sai a ce ai yar mata ce ko ko goyon kaka ce ba suka bane wannan sai da yi mishi irin wannan su kuma ɗaya tana ko mala albani na Allah gafarta mishi a kasar ɗin gulma ne ko sai da wannan magana ce, ibn hazm ko zai tsira akan abubuwan da yayi yace ina fahimta zai wuya ya tsira sai dai Allah ya mishi rahama saboda ba su dai laifin kome ba wannan suka mai laifi daban wannan da ya mujumi daban al-imam az-zahabi da yabo sai yace wannan abin da ibn hazm yayi shine Allah ya mishi daga an wufaka sai Allah ya sa mutane suka kyamaje da gaban shi duk da aka yi justifying cewa to ai an fusata shi waɗannan malamai sun haɗa kai da gwamnati an kona mai da tattafai an ci mutunci shi an kore shi zaka iya ka justifying wannan amma kuma zaka iya ka itiradi ka ce to ai ba shi aka yawa ba an yi wasu ibnu jami'a an yi wasu ibnu qayyim me yasa su ba su rada su fara irin nashi ba a shahidi ko da wannan magana shine ko kai malami ne kwararre sananne na daga cikin alamar ilimin ka na gaske ne aka kana ragawa malamai wanda suke malamai na gaskiya kana musu adalci wajen magana kana neman musu gafara amma ba hujumi da kuma kokarin cewa sai sai an waye gari babu kowa a fagen shi kai ba wannan alama na farko tukunna ilimi bai dafa na farko kenan kuma wannan na daga cikin alamar bayyana hasada a cikin ayyukan mutum wanda baya so ya ji labarin ga wani ya zama malami ni masu kuɗi ba sa yin haka ba masu kuɗi ba sa kyamar a ce ga wani ya shiga club din masu kuɗi mana duk wanda suke da kuɗi yanzu idan suka ga wani ya zama mai kuɗi rusu to shikenan za su yi iwaɗi ya zama nasu kuma ƴan boko ba sa wannan su yanzu misali idan kana idan kana rayuwa a cikin ƴan boko injiniyoyi ne misali ko pharmacist pharmacist ne ko ko kuma general general ne na soja da zaran wani ya samu irin wannan mukamin to shikenan ba kawai sun saki jiki da shi ai ya zama ɗaya daga cikin su ba haka bani. ana inductin wasu sabon doktoci yau suka zama doktor sai kaga ga sauran likitoci sun canza musu abin haka shi cikin ba ana cewa yau wani ya zama professor sai ga duk wani sun karbe shi a idan wansu amma malamai su ba ruwansu ba sa son wani. malamai ba na banza amma ba na Allah ba su san a ce ga wani ya zama malami malaman hadda ba su so a ce ga ɗalibin shi ya zama malami yana koyar da hadda to me amfana da dukkan da koya mushi kenan malaman eh, zaure ba su a ce ga wani ya buɗe zaure yana karantarwa to me amfanin karatun da kuka musu, amma su malamin faculty of education misali a university Allah Allah suke su ɗaliban su zama malamai a secondary ko primary shine shine kenan product din su yana da yana da amfani a cikin al'umma yana da yana da function ko ko mun gane gaba misali yanzu ka koya mutum tela ba su kace ga ya iya ya je yana yi ba amma ka koya mishi karatu kuma ka ce san ba ka so ya iya sai dai ci gaba da zama a matsayin bawan Allah shi kyauta to abuwa ne ne akwai da ke fahimtar su akwai da ke kallon su ko kuma abin da ke gani haɗari ne gare shi ba da kariya da waɗannan malamai namu na yanzu ga shi nan malaman ƙungiyoyi malaman tafarki iri daban-daban da sauransu gara ma yan rika za su koya wa kowa amma za su koya a yansu saboda sa su zama suna da mustaqbali sai ya sa ɗan shi a dakai ta koya mu ko da ku bai koya muku ba kuma ba ku da dafa dankali na maulidi amma dai ƴaƴan shi zai koya musu amma wanda ya koya ma kowa to wannan yana so ya zama al'abtar shi ran da ya kau to ba shi da baya Allah shi kita malam yace wa yudil istisna'u min al-jinsi wa min ghairi ya halatta ai istisna'i daga abu ko kuma daga wajen abu al-istisna'u min al-jins huwa al-istisna'u al-muttasil shi ce ma al na al-muttasil nahu kaman qama al-qawmu illa zaida mutane sun miƙe gaba daya in banda daga cikin mutane wa huwa min wannan istisna'i na daga cikin abubuwan da suke rage fadin abu wal istisna'u min ghairi al-jins huwa al-munqati abin da ake da istisna'i min gari jin shine al-istisna'ul munqati nahu kamar kace ja al-qawmu illa farsa duk mutanen sun zo amma ban da doki kaga doki sa wahidan min al-qawm ko sannan mun buga misali na zai kawo mana misali na ayoyi wanda suke da ah, istisna'i wanda yake gairu mutasil wanda yake munqati walahu alayya alfu dinari illa fawba wani yana bi dinari dubu amma baya bi na bashin riga kaga riga ba ta daga cikin juz'i na dinari fa yasihu listisna'u istisna'in nan daidai ne wa tasqutu qimatu sawm min alif ala al-qawl bi sihhati istisna'i al-muqaddas sai da ma wannan tufa ta ainihin sauka daga da wato bata kai kimar wancan dubu din ba idan mun dauka cewa wannan istisna'i ne ingantacce ma'ana ba ta da wata kima istisna'i kamar ba a yi shi وجه اشتراط كون المستثنى من جسم المستثنى منه أن الاستثناء إخراج ma da دخل fil mustasna min abin da yasa aka ce istisna ya zama an yi istisna ne daga jinsin sa saboda kasancewar istisna yana nufin fitar da abin da da ba dan istisna ba da yana ciki wa ghairu jinsi lam yadkhul hatta ya dace ila ikhraj amma wanda ba jinsin ba ga da man tambaye shi ba alqawm dukan su alqawm ne zaidu ma na ciki in ba da an cire ba amma alfarsu baya cikin alqawm kaga bai bukata a cire shi da ba baya ciki wala khilaf fi dawab al-istisna ibn al-jins yace amma ni babu sabani game da istisna wanda yake muttasil wa amma min ghairi al-jinsi fa akthar al-usuliyyin ala jawabi istisna'i munqati shine aka samu da dama daga cikin malamai suka ce ana iya yi liwurudihi fil qur'an al-karim sun halarta haka ne saboda al-qur'ani ya zo da irin wannan zance wa fi kalam al-arab kuma larabawa suna faɗan haka qala ta'ala Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin bainakum eh minkum an taradin minkum ko ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya ku wanda suka yi imani kar ku ci dukiyoyin junanku a tsakankaninku bil batil ta hanyar ɓarna. shi kuma Allah ya ce illa an takuna tijara za ku iya cin dukiyoyin junanku ta hanyar kasuwanci to yanzu kamar ka ce tijara juz'un ne min al-akli bil batil tamma tisna'uhu bi hadhihi al-jala istisna laysa hadha dama tijara can laysa min al-batil Allah ya halatta ta wa Allahu bai'a wa harrama riba ko to tijara sai da siyarwa cinikayya wannan ainihin ah, tijara halasce in siyo abu in zo in wa da ɗan uwana a cikin siyarwar na ɗaura wata riba za ta karu wadda ta wakilci wahalhalna da nayi da kuma sai duka da ne a ciki wannan ya halasta har ma ina iya gane cewa kaza nake ci a jikin kowane abu kaza wannan kuma cikin cin dukiya bil batil da sharuɗan da aka sani sananu game da kasuwanci ko to me yasa aka yi istisna'in sha'an inda bai halasta ba wannan istisna'i ne min ghairi jins qawlan wahida da anna tijara laysat jinsan min al-akl bil batil haka Allah ya kuma cewa la yasma'una fiha laghwan illa salama ba sa jin wani hayaniya a cikin aljanna illa salaman sai dai aminci kawai suke yanzu salam laysa min al-laghwi shay amma akai istisna'i shi haka wancan da yace ayatuka Allah kalliman nasa salasata ayyamin illa ramza al-kalam ghairu ramz al-kalam ramz ba iri ɗaya bane da haka musasna ne min ghairi al-musasna minhu ba za ka yi magana da kowa ba sai kuma a ce sai dai yar magana kaɗan ko ko sai dai tasbihi shi ma magana ne sai ka ce sai dai ishara da hannu ramza za ka waye gari ka ji kawai ka ya rufe ba za ka iya magana ba alama akan matar shi da ciki kenan kamar yadda malamin tafsiri suka fassara ko idan ya waye gari ya ji ya zo yin magana ya kasa yau kowa magana sai dai dinga magana da hannu magana bai bai to yanzu yin magana da hannu baya daga cikin kala a ainihin urfin ma'anar lafazin kalam da ka shi ma mustasna ne min ghairi haka da Allah ya ce malahum min ilmin illa اتباع الظن هذا العلم الظن بمستثنى من العلم ba ما ne به من ilmi ba malahu bihi min ilm ko illa ittiba' az-zann cikin sosin da sai ko ba ma idani to ba su da wani ilimi game da abin da Allah yake faɗa a wannan wurare illa ittiba' az sai dai bibiya da suke yi mazzace-zace suna aiki ne kawai da zato mara inganci to wannan zato ba ilimi ne, amma aka yi istisna'in zato ɗin bayan an fice ilimi ire-iren wannan su ake cewa al-istisna'u al-munqati yana nan birtik a cikin ainihin larabci yana kuma zama muhallin niza wajen fitar da ainihin kunce-kunce kamar yadda ya zama dangane da mas'ala ta wannan dabba da aka ce kar a ci wal mawqudatu mutarajiya wan nasiha wa ma akala sabab illa ma zakaitu kar ku ci kaza kar ku ci kaza kar ku ci kaza kar ku ci kaza sai dai abinda kuka yanka to yanka ce istisna'i ne muttasil ma'ana sai dai abinda kuka yanka daga cikin waɗannan da suka zo gargara in yanka ya inganta za a ci wanda kuma suka ce istisna'i ne munqati illa ma zakaitu duk waɗannan kar a ci sai asalin waɗanda aka yanka lafiyayyu malan zikir kenan suna da hanyoyin su sosai suna da abubuwan su suna da formulolin su in baka san kansu ba in baka kuma gane wannan usulin ba sun dinga wasa da hankali kake warai kuwa a nan ne malikiya suka suka saka magana ila ma zakaitu eh eh shine wala ta'kulu illa ma zakaitu shine ma'ana shi kar ku komai sai abin da kuka yanka waɗannan duka ba za a ci su suna daga cikin jinsin abin da ba a ci inda in musa suna yi illa ma zakaitum mimma eh, min al-nasihati wal mawqudati wal mutaraddiyati wa ma akala sabu idan idan zakaitum min hadi qabla an tamut za ku iya ci idan ya zama suna yi mutasili kenan ko kuma wala ta'kulu min kaza min kaza min kaza illa ma zakaitum kar ku ci gaba daya sai dai in wanda aka yanka lafiya mun kafa yake kuma duka akwai malaman so goyi bayan waɗannan fatoyi to a irin wannan idan mutum yana aiki da wani abu irin wannan ko ba ba fitina ba shi kuma wannan sabari ne a cikin ya ko ba dalili ne akan kai gaba da shi ya daga cikin kuma wautan mutum da wautan mutum ɗaliban ilimi wanda in wani yana aiki da wata fahimta wanda babu nassi karara ba nassi ne saba ba fahimtar wasu malamai ne ya ɗauka ko da suka koya mishi ko wani mabda'i ne ya ɗauka, ko sai a bashi ya kai shi amma aka bi magana za a yi tafiya ce to amma ga abin da yake shi ne. aya tana iya daukar duka fasarar ne da gwargwadon halin ɗabi'ar dabba ne a cikin ƙa'idar yankan dabbobi an san abu sananne ne cewa ana yanka abu ne mai rai ko wanda bayan an yanka za a ga alamar yayi motsin fitar rai to kowane iri ne a cikin waɗannan in dai aka yanka yayi motsin fitar rai to za a ci saboda an yanka idan ko aka yanka bai motsin fitar rai ba za a ci wannan shine abin da shi in kada su gaba da su baka digar na bari akan cewa lafiyayye ne aka dauko daga turki ko ko wanda mota ta kade ne zaka dauka wanda mota ta kade da matsayin al-mawquda ko mutarabbiya ko ko kuma kamancin su ko kuma dai wata soke ta ko wanda ya faɗo da kan wata katanga da makamancin su zaka yi ɗaukar sa matsayin irin waɗannan in an yanka sun motsa jinin su ya fita shikenan amma su malikiya suka ce za a yanka ne kawai in ya zama idan an bata za ta iya rayuwa to wannan akwai sa'ula da yawa akan na farko in da za ta iya rayuwa misali yanzu akuya ce wata ta buge ta sai aka ta za ta iya rayuwa sai aisha ba ta rayu tunda dai dukiya ce kuma hala an yanka ne da kai asara tun za ta rayu babu bukata a asara ke babu bukata a yanka sannan kuma wake da yaqinin za zai rayu ko ba zai rayu ban ba Allah ba ku mun gani? yes sannan aikace an samu al'adun makiyaya tun jahiliya har a farkon musulunci har izuwa yanzu sai da suke sa tafa da abun yanka dan yanka abin da ake cewa kawo wuka ko ko maza wuka kuma ba a taba jin cewa wani ya haramci ba inda mai kiyaye yake kuma ba wani ne buzaye bararozi ne inda makiyaya ne zaka same shi da wukaken su na yanka kawo wuka hamauci ma ko to hamauta ma masu masu dawar dabbobi suna da irin wannan kai hammata wanda sun kware da kiwo ba sa za ta yi wannan saboda sai a tsara ta yawa gidan kaji ne kawai za ka ana wannan hukuma sai wannan gidan kaji namu na na zamani shi kaza a dare guda shi kaji 80 su na da masu duk kullun dai ta fara mutuwa duk zasu su mutuwa ne kamar ya zuwa mazu Allah shi ke to sai ce a وقال الراجي الراجي وبمين واقع دبهر الرجل يتي وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير ولا الأي wa illa isu wa baldatin gashi yace a kasa hadal baitu da amir ibn al-harith al-ma'ruf bi jirran al-udi an-namiri sunan mawakin kenan shine wannan waka yake cewa wa baldatin da kuma wani gari wa ruba baldatin so da dama ana samun wani gari laysa biha anis babu ainihin abokin rayuwa a cikin babu alif dabba abokin rayuwa ko da za a rayu shi illa liyaqiyu sai dai kaga sai dai al-ya'asir jam'u ya'far ya'far shine menene shine eh, bauna saniyar dawa tace ya'far wato zaka shiga gari sai ka ba mutane bane duka mahaukata ne ko macuta ko tabi'a bauna kenan ko bauna macuciyar dabba ce ba ka bai ne gama da mahaukaciyar saniya wa illa al sai kuma ainihin wato wato munafikai asali al-is sune raquma masu kalar jiki biyu raƙumi a bisa asalin ɗabi'a halitta shi ba kaman rago ne da a ce rabi fari da bija ba ko dai ja ko fari haka raƙumi yake ko to ana samun raƙumi sai a haife shi rabi jikin shi ja rabin jikin shi fari to wannan bai da daraja a kasuwa bai daraja a idan masu shi shi ake ce ma al'is bai da daraja kamar yadda ka san misali a dukkanin dabbobi kalan suna da taminin ɗin darajar su ko kai ha mutane ma ba ka bane idan ka ga ya fara kal kana so sai a ce maka kai ya hankali wannan sai masu kuɗi ba ka ake cewa amma a ta baka kamar ni sai ka koma laqad hazulat hatta bada min jiladi hakulaha wa ma kullu muflis to na yi wannan eh, wannan akuya ta riga ta rame har ko da ta fito ta jikin eh, cikin ta zaka kowane mata da kama zai iya taya in ka je kasuwar raguna da sallah ne ka san iya na aljihun ka ko akwai da annabi maka zaka ce a wannan sai su ne suke samun kuɗi ba da shafi da sojoji manya da da da da da masu kuɗin birni a tajirai wanda suke ƙarawa komai farashi da suka gada amma kai miskini mai aiki a albani science ko saddauna memorial <laughs> albashin ka dubu takwas ya za ka kai ragon dubu sittin kaga ba za ka iya kika yi mai dubu ko da majinin shi a hanci haka nan ka kora ka da gida so al-izu shine gashi ma ya fassara yace al ya'afiru hiya aulad baqar al wahshi sune kananan eh, abin nan eh, shanun daji ne eh, yake kuma turanci buffalo ko bauna wala izu hiya al ibrul bayd yukhaliqu bayadaha shay'un min al shaqa su ne fararen raƙuma wanda akwai jirgin a jikinsu walaita wahidun min hamin jinsin anis wannan da ba ta daga cikin dabbobi wanda suke anis wanda suke domestic wanda ake rayu da su a gida shine anis dabbobin gida wanda suke suka saba rayuwa a cikin mutane wal qawlu bil jawaz kaga illa li ya'tiru wa illa li fa kaga istisna'i ne wanda yake ba daga jinsin shi ba domin dama can ba anisu din bane su su ba ba sa daga cikin addawabul alifa su ake cewa domestic animals wata cikin su mage da kare da kaza da da saniya da da rago da makamantansu dabbobin da suka saba rayuwa a cikin mutane Wannan sun dama dabbobin daji ba kaga kenan istisna'i laysa min jinsi ko yana kuma wani misali da cewa qur'ani ya magana da istisna'i laysa min jinsi larabawa ma kuma dama suna yi sai ce wal qawlu bil jawabi huwa sahih cewa ya halasta a yi istisna'i min gairin jinsi daidai da kowace ma'akari saboda ƙarfin dalilin ƙaunar aksar qawlu akthar shafi'iyyah malikiya Shi ne mafi yawan maganar da shafi'awa da malikawa suka faɗa wa ba al hanabila da kuma hanabilawa wasu daga cikin su wa sahihu min ar riwayatayn an al imam ahmad huwa al bil duk da yake ba magana wanda take mafi inganci daga ainihin imam ahmad ita ce imam Ahmad ya ce a wa qarahu al-Ghazali al-Ghazali ya ga wannan magana wa qala al-Amili Amili ya ce wa mana alimul aktharuna da dama malamai sun ce kar ayi haka وعلى هذا فقوله له علي ألف دينار إلا ثوبا على القول بالجواز تسقط قيمة الثوب من الألف تسقط قيمة الثوب من الألف كما تقدم وعلى القول بعدم الشاذ الاستثنائي كالمنقطع يكون قوله إلا ثوبا لغوا سيدا ما قول الشرمين بايد وتمعنا وتلزمه الألف كاملا معنى إذن يشي أنه علي ألف إلا إلا ثوبا أقوي yana bina dirhami dubu in banda tufa guda to me dan istisna'in nan mutasili ne me ra'ayi a cikin wannan alf dinar din ko sai a cire kudin tufa guda shine istisnai mun gani shine cewa za a cire ah, qimatu thawbin min al-alf idan ko wanda suka ce ba a aiki da shi ne mun katsi to wannan kawai ya zama wa ya zama kawai eh kawai da rahaji eh wa talzamu al alf kamila جاء المختصر الخرقي يبقى تم المختصر الخرقي لفقه na فقه حنابلة kenan cewa ومن اقر بشيء مستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا wanda ya yarda cewa ai ana bin shi kaza amma zai istisna'i ba daga cikin jinsin ba to istisna'in nashi ainihin barna ne kawai bai da wata ma'ana wallahu a'lam sai yan wasu kuma suka tattafin ihkamul ahkam al na ainihin al'imamu. ibnu hazm da littafin ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin na imam ibn qayyim al-jawziyya za su tsara karan bayanai dangane da waɗannan masail da kuma wujihatu nagar na wasu malaman da suka kama maganganun insha Allah ah, za mu saurara ba saboda dare yana yi sauri yanzu sai muke dinga ah, tashi da wuri سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم